Janaral Babangida wanda yake zantawa da muryar Amurka ya kuma yaba wa 'yan Najeriya wajen ba da haɗin kai a yi zaben cikin kwanciyar hankali. Sai mu nuna kyakkyawan godiya ga mutanen ƙasar nan da suka rantse da Allah cewar za su yi wannan tsakaninsu da Allah ba kuma cikin tashin hankali ba. Na uku sai mu gode wa Allah da ya naɗa Janaral Muhammadu Buhari ya zama na shugabanmu mai zuwa da kuma babban abin da zan ga nuna godiya ta shine ga shugaba mai barin gado wato jonathan ya nuna mazantaka kwarai da gaske abubuwan da abin da ya yi bana to an taba samun irin su a afirka shi ma kansa abin godiya ne ga najeriya to jonathan shine da na farko da na sani a zaɓen koda na najeriya nan ne da muka sani wanda ya karbi kaddara ya karba haka allah ya yi ya kuma kira shi wanda ya ci zaɓen tun kafin a samu duka labarin cewar yana taya shi murna gaɗe ta ina ne kake ganin buhari zai kama ganin ga yadda najeriya ta shiga ciki a halin yanzu a ai ya faɗa kuma yadda na ce eh, allah ya taimake mu ya taɓa yin aikin mu ba sabon abu bane ba sabon shugaba bane shi shi buhari a cikin wannan aikin saboda haka na imani ya san abubuwan da zai yi akwai masu maganganu da dama game da matsayinka da janar muhammadu buhari me za ka ce game da irin mutanen wannan ai na sha faɗa muku ku a ganin ku ku 'yan siyasa 'yan jarida gani kuke babu jituwa tsakanina da shi ko a nan gidana na faɗa muku aboki ne kuma mun yi aiki tare mun yi yaƙi tare duka mu biyu mun san martaba ƙasar nan mun san yadda ƙasar nan take muhimmancin ƙasar nan gare mu so ba za mu zo za mu ci gaba da duk abin da za mu yi da ni da shi da duk magoya bayan mu za mu yi abin da zai taimaka wa ƙasar nan ne a kowane lokaci A halin da ake ciki dai gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger da bai samu nasarar cin zaben kujerar sanata ba ya ci ya rungumi kaddara. Wanda kuma Allah ya ba Allah ya taimaka masa Allah ya sa ya mana rawan gani da za mu ce eh gara da Allah ya haka. Gwamna Babangida Aliyu dai yana bayani ne bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar inda ya ci yana amfani da wannan dama wajen taya Janaral Muhammadu Buhari murnar samun nasara. da ma duk waɗanda suka yi nasarar cin zaben da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. Kasan na Allah ne, Allah